fondation hirondel niger sasha hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanin kanin labarin malalar ruwa da ya zuba a garin jajeri jihar difa makon nan ya haddasa ambaliya wani mashawarci a majalis kwamin din ya yi kokin wato rashin kai tallafi muna dauke da bayani a can jihar talaberi makiyaya su kuma na kokawa da hawa-hawan farashin cimakar dabbobi cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman na yau talata za mu jin aikin da kungiyoyin mata ke yi a agadas bisa ga rigakahi da ciwo kan rigingimu a cikin jihar. sauraro barkanmu da yau talata sha tara ga watan Yuli 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Sanusi ku Tambari, ɗan siyasa, marubuci, ɗan jarida, kuma shugaban jam'iyyar siyasa ta fena al'umma a jiya ya rasu a babban asibitin reference ta yame biyo bayan rashin lafiya da ya fama da ita. An haife shi a shekara 1940 a garin Kwarnaka cikin jihar Maradi. babban masanin tattalin arziki ne so da dama ya zama minista ɗan majalisar dokoki kuma mashawarci a harabar shugaban ƙasa haka zalika yana ɗaya daga manyan shika-shikan masu ruwa tsaki na babban taron ƙasa da aka gudanar a shekara 1991 Allah ya sa kwanciya hutawa amin. Mutanen da suka fuskanci ambaliyar ruwa a makon nan cikin garin jajeri karar wato kwamin ɗin gundumar a jihar Difa biyo bayan zubar ruwa kama da bakin kwarya da suka fuskanta har yau ba su samu tallafi ba. Haka dai mashawarci na kwamin ɗin garin Ari Liman ya bayyana ma wakilinmu Muhammadu Mado ga bayanin da ya masa. jama'an da suke jajiri wanzu suna lekol wanzu suna gidajen mutane wanzu suna yan uwa wanzu kuma babu mahalli dai suna zamne dai a waje a yanzu ba mu samu taimakon komai ba wallahi amma duka hukumomi gaba daya sun zo wajen mota biyar ko shida ne ma sun zo duk da shuni da gwamnati muna neman taimako saboda in ba taimaka ba lamarin zai kai mutane babu daɗi kuma abu ne wanda kan lokaci tunda mai babu kace mu ci ko jibi ko sati ko wata kaga kenan mm. ya shiga hali gurin da kwalta ya kwace an zo an gyara birji ne sa dai yayi karfi dai gurin mota yana iya jaya kuma ba sani ba yanzu wani jima zai babu wani inda za ka iya ma shiga ne dangance da share fagen kakar da mana a cikin jihar agadez mahukuntan kwamin ɗin sun shiga gadan-gadan ga ayyukan cikon titunan birnin domin rigakafin barazanar malalar ruwan damana dangance da sanarwar da ofishin ƙasa mai kula da hasashen yanayi ya yi musamman wakilinmu a agades ya firanta da magajin garin agades abdurrahman turawa ga fasarar kalamun nasa depuis la première pluie. Ruwan farko mun yi la'akari akwai filayen da aka mamaye akwai waɗanda suke rufe hanyar ruwa kuma suna haddasa matsaloli. Da somawar ruwan daminar shekarar bana ofishin magajin gari mun samar da ɗandan ƙwaro domin hanyar wucewar ruwa. Al'umma agada su kasance a cikin kariya musamman tare da hasashen ruwa na wannan shekara. A sake hanyar wucewar ruwa saboda akwai haɗari samun bala'i kuma wata dama ce na kira ga al'umma a gadas a lokacin da ɗan karo yake aiki su yi kokari su faɗi inda yake da buƙatar gyara. Daga Abzin bari mu isa yankin Dandawa. Dangance da sa hannunsa ga rigakan rigingimu na tsakanin al'ummomin garinsa, Hamadu Ide, mai anguwar garin yaya kwara cikin karamar hukumar Tanda, a jiya ya karɓi takardar yabo daga hannun shugaban gundumar Gaya. Hamadu Ide mai anguwa a garin Yaya Kwaran ya shaida wa wakilin mu Fadal Alu makasudin samun wannan takardar yabo da aka bashi ga fasarar abin da ya faɗa. wankan da ya ga abin yasa na samu wannan takardar yabo shine aniyar da na ɗauka na magance rigingimu a cikin al'ummata na girka wata fasaha domin magance rigingimu kullum fata na shine kar a samu wani tashin hankali mu yi tunani yadda kakanninmu suka yi rayuwa a can baya a cikin kwanciyar hankali wanda ya kamata mu yi koyi da su idan akwai biki ina zuwa na yi nasiha dangance da faɗan da ya ɓarke wata mata ce ta je ce ɗiba ɗiyan giginya sai wani ya laɓe ya sare ta da adda. Na cewa yara ko ɗaya kada wanda ya tai ko ina. Na je da kaina a wajen hukuma suka zo. Wanda ya ja ruwa dole ruwa su duke shi saboda ita fitina ba ta da daɗi. Bari mu ko kuma yankin kogin Isa tun somawar kakar damanar bana makiyayan jihar Tilaberi na kuka da hawa-hawan farashin cimakar dabbobi. 'Yan kasuwa da muka firanta da su sun bayyana dalilin wannan tsadar. Ga bayanin da Ilyasu Umaru ɗan kasuwa a Tilaberi ma wakilinmu Abdulaziz Hasimi. dissa da dan adam ba shi ke amfani da ita dabba ke amfani da ita ta yi tsada a cikin nijar wadda ban mu taba manin za ta yi tsada ba da abinda muna sayan ton kin dissa jika tamanin da goma jika ɗari ɗari da goma ɗari da ishirin har ya kai ɗari da ashirin da biyar muna kuka bana abinda mun sai ton kin dissa jika ɗari biyu da arba'in ko da Allah ya sa gwamnati ya buɗe tashi dissa wallahi mu kan kanmu ma mun matsu saboda haɗin firikin dissa sa wallahi yana ba mu tausayi zuwa ga talaka kuma dole ne sai mun so saboda ana tambayan mu amma abin ya yi yawa ya yi tsada ta wuce misali fi sibilillahi masu gidajen mu su ma suna gai daga kasashen waje ma abin ya yi wuya mu kan kanmu da abin ya yi tsada muna sai da tiyoyi dala hamsin dala sittin ko rabin tiya ka zo sai mu sai mu A wani fannin kuma kasar Nijar ta amfana da motocin soja da aka ma kiran shigar fagen daga na yaƙi domin ƙarfafa nau'in juriyar sojojin Nijar motocin da ƙasar Nijar ta saya da kuɗinta muraran. Haka dai kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar ya wallafa a ranar 18 ga watan Yuli. Domin tunasarwa, ƙasar Nijar yau shekaru da dama take gurmazon kokowa da gungun 'yan ta'adda da ke barazana shimfiɗar iyakokin makwabta a faɗar majiyar guda. Zauren shawara bisa ga batun tsaro masharanta da rukunin tattaunawa na Hilinge a makon da ya shuɗe sun gudanar da wani taro komi ke dalilin wannan zaman taron abdullahi bagasa babban sakataren kungiyar ya ma wakilin muhammadu usman bayani a kai Babbar manufar shine tallafawa a samu cuɗayya aiki ta gari tsakanin al'umma da jami'an tsaro, kuma a dafa ta fuskar ci gaba akan murƙushe rigingimu tsakanin al'umma. Mun samu sa'a girka kwamiti tun a watan Afril, kuma mun yanke shawarar tattaunawa da ƙungiyoyi daban-daban domin yi musu ƙarin haske akan manufar tsarin namu. Abin da muke jira da su shine su kawo gudunmuwarsu domin ɗorewar wannan tsari shine dalilin haɗuwarmu a a yau kuma kun gani kusan dukkan bangarori daban-daban na masu ruwa da tsaki na birnin filinge sun karbi kira. Mu dai tsaya a babban birnin na bakin kogin Isa domin kokowa da zaman kashe wando da kuma rage hatsura bisa hanyoyi su 250 suke matasan da'irar birnin Tilaberi da shekarunsu ke tsakanin 18 zuwa 35 da za su amfana ga samun lasisin tuki a dalilin zuba jarin da JEZ ta yi ta hanyar projen da ake cema Pro Amplua tare da haɗin gwiwar Meri. Wakilinmu Abdulaziz Hasumi ya firanta da mataimakin magajin garin da'irar birnin Tilaberi a Sagid Munkaila ga fasarar bayanin nasa. Ya yeah, akwai matasa masu shekaru 18 zuwa 35 da suka amfana da wannan tallafi daga jez bayan la'akari da muka yi mafi yawan matasa masu kabu-kabu ba su da lasisin tuki don haka muka yanke shawarar dafa musu muka tambayi jez ta amince inda matasa 250 ne suka amfana kusan jihar tilaberi tana fama da matsalar tsaro vous eh, de tilaberi est la crise sécuritaire. Bari mu ɗuma kan wasannin motsa jiki. kwambalar duniya ta tserere da guje-guje da ke gudana a garin Oregon ƙasar Amerika na ci gaba da gudana. Zagayen farko na tsereren metir 200 wajen mata, 'yar ƙasar Nijar Amina saini ta sake bantale rukudin wato aunin lokaci da take sawa a tsawon metir 200 a ranar 18 ga watan Yuli kuma ta samu shiga karan kusa ga na ƙarshe a wannan kwamfalar ƙasashen duniya. Amina saini ta samu lokaci mafi kaɗanci ga zagayar tseren tazarar metir 200 bisa kan ƙasa ga ƙiƙa 22. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Mata da yara su ne suka fi kasancewa kan sararin sakamakon rashin kwanciyar hankali. A jihar Agadez ƙungiyoyin mata na rawa a zo a gani bisa rigakahi da samun sasantawar rigingimu da ƙarfafa zaman lafiya. Muktar Hamadu ya firanta da Aisha Al-Mustapha, shugabar mata na ayarin zaman lafiya a jihar Agadez. ga zubin firar tasu. mu mata mu ne ya shafa saboda in babu kwanciyar hankali mu ne muke shan wahala mu mata mu da diyan yara saboda yau namiji in wani abu ya tashi yana iya ya tahi ko menene ya faru ko menene zai samu mace za a iskowa ta da diyanta kenan mu ne wannan wuri mu muke son shi kwarai kwarai kwarai fiye da yanda ku ba ku san mahani saboda mu ne yake jin ciwo ba mu jin dadi mu ga mazan mu ba jin dadi kenan mu ma ba mu jin dadi A ganin ku wani dalilai ne ke haddasa rashin tsaro a jihar Agadas? Babu abin da yake kawo tashin hankali illa rashin aiki. A samo ma matasa aiki. A yi kwamfani kwamfani wanda zai kula da kwanciyar hankali cikin desert cikin wurin uwayenmu makiyaya wanda suke cikin dashi da ni makiyaya ce yanzu haka uwayena suna cikin taron na laki kuma ni ma ina kiwo. Kenan abin da muke so duka abin da ya shafi kwanciyar hankali daga cikin dashin nan daga cikin garin Agadas duka ya kare. Wani irin yunkuri ne kuke yi don tabbatar da zaman lahiya, kwanciyar hankali da haɗin kan 'yan ƙasa. Abin da muke yi mu mata kullum muna sensibilisation mu mata bisa tashin hankali ya zamanto tashin hankali ya kare cikin Nijar duka balle region kinmu na Agadez. Mun gode ma Allah alhamdulillah mun kai ma Allah godiya saboda mu yau a cikin kasashen da ake tashin hankali mu region da Agadez Nijar da kasance mun kai ma Allah godiya alhamdulillah kuma mun gode ma mu wanda suke tsaye kowane lokaci manyan mu suna kora tashin hankali kai ya shigo mana inda ana saka mu ko ina galibi ga chad ga nigeria ga mali ga burkina kenan mu muna saka mai wuya amma kullum dare da rana muna ma kai ma allah kukanmu da ya kare mu cikin wannan abu Me kuke jira daga mahakumta? Abin da muke jira ga shugabanmu mun san zai yi kuma har ya fara mun gani sun excellence Mr. Muhammad Bazum. Mun gani tun da yana kokowa ya kwantar da wuta kuma da ya sha mun ga haske saboda ko ina an fara inda da ake tashin hankali da yawa yanzu wannan wuri babu tashin hankali. Akwai mutane da wanda suka yi gudun hijira saboda tashin hankali amma yanzu duka sun koma wuraren su kenan sai mu kai ma Allah godiya. studio kalangu tafiyar yanayin niger masu sauraro da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin mustapha ayuba da ke kan na'urori daban-daban ya daidaita muku seti daren da kam kuka ji mu da kuma adama dawaki wadda ita ce editan maraicen yau ni naku dan badandan arlit malaman mun ke muku sallama yanzu kuma ga asimi guruza ya shigo dauke da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da saurare lafiya. Rakiya albishirinki. Goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar taki domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.